farko lemun tsami za ka samu ƙanana guda biyu ƙanana guda biyu sai ka je su a gefe ka samu namijin goro guda hudu namijin goro guda hudu ko a daddake shi ya zama gari ko a gurza shi ya zama gari duk yadda aka yi masa ɗanye sai ka aje ka gurza shi ko an daka shi ya zama gari a je shi a gefe sai ka samu ruwa kofi ɗaya kofi ɗaya sai ka samu wani abin daban wani kofin daban sai ka samu wannan wato a namijin goron da ka daka sai ka zuba shi a kofi sai ka ɗauko wancan ruwan kofi dai sai ka juya ciki sai ka yamutsa ka daddama shi ka daddama shi ka daddama shi bacin ka dama shi sai ka samu mataci rariya sai ka zuba ka taci diddigar namijin goron ta dawo gefe ruwan tsabar ruwan wato namijin goron da aka yamutsa aka daddama ruwan sai ka kara samun wancan lemun tsami da na faɗa ƙanana guda biyu sai ka yayyanka sai ka samu wannan matacin rariya sai ka sa sai ka matsa lemun tsamin cikin wannan ruwan namijin goron amma a kan rariyar kun fahimce ni rariyar tana haka ruwan namijin goro yana ƙasa sai a matsi lemun tsamin a cikin rariyar ya shiga cikin wannan ruwa to idan ya shiga cikin wannan ruwa sai a juya a juya a juya lemun tsami guda biyu ƙanana idan ka juya ka juya sai ka samu zuma mai kyau babban cokali guda biyu sai ka zuba a cikin wannan ruwa sai ka juya kafin a hau gado a fara ibada da minti goma sha biyar bacin ka ci abinci ka yi wanka ka gama komai sai ka ɗauki wannan kana kurba kana surba kamar yadda kake shan shayi yau ka gwada gobe ma ka gwada jibi ma ka gwada wasu za ka ba da abari ba ni ba hmm, ni na daga na sani wasu za ka ba labari komin sanyinka komin basar ɗinka komin diabetes ɗinka komin rashin ƙarfinka duk shekarunka haɗa wannan duk shekarunka duk sanyinka duk basar ɗinka inda ya magana ƙarfin ɗa namiji ne haɗa wannan haɗin na zuma da namijin goro da neman tsami kaga ikon Allah ba baki bakina ba